الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء بركة كراتون من الكتاب نام في البخاري مناسب الكتاب العزيمة وما منا بعد من ثلاثين حقوق cikin sa wanda muka kwana da sauran bayani da hadisin da da za mu tashi babi na talatin da biyar yau muna sha hudu ga watan al-muharram hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a duk daya da dari hudu shekara arba'in da takwas kuma yau muna ishirin da tara ga wannan shekara lafiyar haihuwar da ke sallama yan dubu da ashirin da shida wannan babi da muka gama magana kansa inda yake magana a wajen ya ta kallamu a ta'amalin wani aka yi magana a kan tabo wata ma'aida zuwa wata da hadisin da ya magana a kan wanda ya bayani a kan cewa zai ba a sallallahu alaihi ya buga mutumin da shi mai tanadi na a sallallahu alaihi mai yanzu shi ne na biyar daga yadda masu yawa waɗanda yawansu ya kai goma sha biyu waɗanda buka ha'u suka yadda hukumce-hukumce cikin waɗannan bayanai a ciki akwai halattun sabi da sana'a wadda a ta fawa domin wannan laham ne aka wannan magana da shi sannan a ciki akwai aiwatar da bawa ga abin da yake da iko na sana'a kuma ya amfani da abin da ya sana a kansa kuma hadisun yana gwada shar'ancin wato liyafa ta bako ko kuma wani mutum wanda hake son ya zo kai mai liyafa kuma yana gwada wanda ya aiwata abinci don wani yana iya aika mai ya zo don ya ci abincin ko kuma ya kai mai duk hadisi na mawa karanta shekarar jiya ya yi waɗannan bayanai masu yawa kuma hadisi na gwada mana cewa wato hukumci ana yi ne da dalili abin da ya nuna maka ga abin da ka fahimta ka gano ka tsaya gare ka yi hukunci kansa domin ya ce inni rafu fi waje hildu'a ni na fahimci akwai yunwa da ni dubi huska manzon Allah kaga da wannan ya jingina ya aikata wannan abincin kira manzon Allah kuma wannan hadisin da yana gwada sahabbai ba hu cika ido da huska annabi sallallahu alaihi wasallama amma wasu daga cikinsu wasu na dawamar da dubi ga huska manzon Allah domin samun sabawiki to muka ce za mu tsaya mu ta bayanai sai mun hidda sha biyu ne za mu ci lokaci amma dai wajen hukunci goma sha biyu a ciki daga ciki akwai tankawa mutum maɗaukaki ga kiran wanda a baya gare shi wanda a koma baya ne ga daraja in ya kira shi ya amsa ne duka wannan hadisin ya tattara waɗannan hukunce hukunci babu ma adafar rajula ila amin wa aka bala huwa ala amali wannan babu abin da ke magana idan mutum ya kira wani zuwa ga abinci ba dole na sai ya zo na sun ci tare ba wannan babu yana magana wanda ya yalle ya fantar da wani mutum zuwa ga abinci amma sai ya bashi ga abinci ne shi ya ci gaba da aikin da yake yi ana haka nan ko ba a yi حدثني عبد الله بن منير سمعنا درع أخبرنا ابن عون قال أخبرني سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس آه، بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما نازموا إلى يارو أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا تهيات على الله صلى الله عليه وسلم fa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala gulamin lahu hayyat sai annabi ya shiga inda wani yaro nashi wanda yake yana sana'a dunki fa tahu bi kas'atin fiha da'amun wa alaihi duba ya zo ma ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani akushi ciki akwai abinci kuma akwai dume nau'in dume ko tsana ko kabushi ko kubewa fajala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaba'u duba manzo Allah ya shiga yana bibiyar duman yana tarawa don yace qala falamma ra'aytu zalika lokacin daga wannan ja'altu ajma'uhu bayne dai sai ni shiga ni ma ina tattara shi gaban manzon Allah qala wa qabala al-gulamu ala amali sai ya ci gaba da aiki nai ya bar annabi sallallahu alaihi wasallama da shi Anas nan qala ana su'ala sai ce la azalu ban gushe ba uhibbu duba ina son dumi ba da ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana'a ma sana'a bayan na ga manzon Allah ya aiwatar da abin da ya aiwata na karsashi akan son wannan dumi don haka ni ko daga nan sai ya zama dumi ya shiga raina ko wani lokaci ina da bukata da shi Allah ya taimake mu babul marak babu zo shi mana bayani akan abin shahiro muwa حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي دلها أنه سمع أنس بن مالك أن حيادا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه دعام سنعه wani madunki ya kira manzon Allah ga abincin da ya aiwata wa zahabtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare manzon Allah فقرب hubza sha'irin ya gabatar da ومرق sha'ir wa maraƙar da romuwa fihi dubba akwai dumi wa ƙadidu akwai kuma kirshi ra'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah na bin wannan dumi min hawalai kafatin gihan akushi falam azal yace ban gushi ba uhubbu dubba ina son dumi ba da yau mai izin bayan wannan lokaci don haka ashe kenan wannan ya nuna sahabai suna wato kula da abin da alif sallallahu alaihi wasallama yake bukata ma su ma sai su suna bukata ta domin wato koyi na gaba ne da wannan hadisi aka yi magana da wani hadisi da ke cewa wato wai za a ɗaba hata ƙadaran fa'akasir ƙatuhu wa garib da jari kabin wato idan wato kaddafa muromuwa cikin ƙidiran abin nan tukunya babba to ka yawaitar da ruwan romuwat ka kamfata ka aika makwabtanka inda sun ji kamshi to a basu don a kada a yi musu ruwa babul kadidi babin zo shi muna bayani akan abin shakil shi حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله an أنس radiyallahu الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه na ga manzon Allah an zo mai bi maraqatin da rumuwa fi ha duba wa qadidun da kilishi fara'aitu yattaba'u duba na ga yana bin dumi ya kulu ha yana cinta saboda haka idan a dumi an ka dafa shi ko irin wanda aka yankawa haka a matsayin salat to abin nan akwai bukatuwa ga rai domin yana da amfani mai yawa حدثنا قبيسة حدثنا سهيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في آم جاء الناس النبي صلى الله عليه وسلم بأيوة شبا wato sai ga shekarar da mutane sun kamin wata wato kenan wajen abin da ya shahi matsalolin layya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hali gaba da cin naman layya saman kwana uku daga baya an kace an halatta to wannan hanin ba a yi shi ba sai lokacin da mutane sun kafi wata mutane baki suna shigowa gashi an yi layya kowa ya kai nama na gida aji sai an kace to duk naman layya da ya kwana uku daga nan ba shi ya haramta sai mutane sun ka dora bari da shi ana ba wannan sun ka shigo bayan wannan daga baya an jaye wannan arada an yudhimal ganiyul fakira annabi sallallahu alaihi wasallam ya muradi wanda an mawadaci ya ci da talaka wa in kunna lanarfa ukura ko da yake muna dokowa abin nan kwantolo bala hamsa asharaka bayan goma sha biyar wa ma a alu muhammadin amma mutanen gidan annabi Muhammadu ba su koshi ba min hubzu na masa ta alkama ma'azumin wanda an mai kayan wanda an ka an kai mata cihwani an kai abin nan kayan miya salasa kwana uku mina na yasa haka a wannan lokaci saboda karamci Allah ya wadata mu babu manawala nawala ila sahibihi ala ma'idatin shay'an wanda ya miƙo ko ga gabatar zuwa ga ma'abucinsa wani kabaki wata abin nan malmala ya gabatar da wani abu wannan shi kuma abin da imamu bukhari rahimahullah ya tarjama babin da shi nan amma a ƙala wa ƙala ibn mubarakin dan mubarak yace la ba asbabu laihi an yunawula ba'dhum ba'dha sashin su ya ɗauka ya mika masashi ga irin wannan kayan ci maka wala yunawul min hadhihi amma alma'ida ila ma'idatin ukhra amma ka a dauki wannan kabaki zuwa ga wani kabaki na daban sai dai kowa inda ya zauna ya amfani da abin da annan to shin na ake son ai magana kansa حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي دلها أنه سمع أنس بن مالك يقول إن حيال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العام سنة wani maɗumki ya kira manzon Allah zuwa ga abincin da ya aiwata ƙala ana sun ana zai ce wa zahabtu ma rasulillah sallallahu na fi tare manzon Allah ila zalika da'am zuwa ga wannan abincin fa qarraba ila rasulillah sallallahu alaihi an ya kusantar ga manzon Allah maka zai sha'il ta sha'il wato abin nan waina wa marakan da romuwa fihi dubba ciki akwai dubba wa kadi akwai kadi qala alasu fara'aitu rasulullah na ga manzon Allah ya taba dubba yana biyar wannan wato dume min haulu safa gehen akushi daga wannan rana lam azal ban gushi ba uhibbu dubba ina son wannan dume min yawma idin daga wannan lokaci ƙara su mutu. su mutu ya ce ana nasin waje altu a jama'u ni shiga yana tattara a duba wannan duba bai ne ne gaba manzon Allah saboda ya yi son annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi shi ya ci saboda haka ashe kenan kana iya zaɓin wani ga abin da kake ganin kala so na'am babu kisa bin rudubi wannan babu yana yana karantar da mu ɗana a ci ta tare da ruruf ɗanya da biyu wannan kuma a ci su tare حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرقب بالكساء ناقا منظوم الله ناشين wato danyen dabino wanda yake ya rudu dabino wanda yake ya kai ya wuce danye ya kai ya nuna amma kuma ya yi jaja amma bai bushe ba samuru ba ne rudu wannan da daɗi yana ɗan ɗaci ɗaci kaɗan can to annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora cin sa tare da tsana tsana wannan da ake dafawa manzo sallallahu alaihi wasallama na buƙatar irin waɗannan abubuwa tare da tsanar da dabino yake cin su tare na'am babun wannan babi shi ake kira kon babi bai tarjama gare shi shi imam bukhari haddathana musaddadu haddathana hammad ibn zaid an abbas al-jurayri ana bi usman qala tadayaftu a abahu rayata sab'a fakala huwa wa mar'atuhu wa hadimuhu ya taqibuna al-layla as-salasa yusalli hadha thumma yukizu hadha wato abinda yake fada abi usman yace yayi liyafanci ma'ana ya shirya diyafa ga aba huraira wannan diyafa da ya shirya ma aba huraira ya shirya mai ita kwana bakwai to amma Bakana huwa ya zamo shi shi abu huraira din wa mar'atu da matarsa wato wa hadimu da hadiminsa da shiya da matarsa da hadiminsa wane ne shirya wannan da ya shi shine busuratu wannan da an ka samu hadisin nan na matsalar shawa akan abin nan hadisun basra wanda ke magana akan sha akan zakai manzon Allah ya raba dabino tsakanin sahabbansa wa asaba ni sab'u tamrati abinda ya zo cikin suna. tamarat bakwai idahun na kashafatun ɗayan su kuma kankamuna wato irin dabino nan mai ƙarfi wanda da kyakkyawan shi wasa da shi na ya zamo shi shina cikin rabansa don haka abin da yake son shi gwada muna babu wani ɗan dabinun da ya ba shi shawa daga wannan dabinun domin za a daɗe ba a canye shi ba ana gwaigwayarsa don haka shi abu huraira shi kwanin wannan magana kuma suna wannan sinawubi na dare shi basara ya ji suna wannan magana نعم حدثنا محمد بن صباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا النبي يا رب دبيني تكانيم فأصابني منه حمص سينسامو بيار arba'u tamaratin da bille waɗanda an masu abin nan da bille na busashi amma suna fasuwa guda hudu wa hashafatun da kankamu guda sun mara mara'ayatul hashafa sai ni ga kankamon ga hiya ashaddu hunna lilizu ya yi kowane tsanani ga abin nan gumki na in nace in fasa shi akwai aiki don haka ashe nan, abin da abin magana nan wato ya yi ganin shawar wannan da kowane a ajabu ilayya ha. na'am babu rudubi wa tamr wa qauli lahi ta'ala wannan babu abin da yake magana akan rudub dabino wanda an danyi amma ya kosa yana da dadin ci kuma yana zama gizai da kuma zancen ubangiji da yake magana akan maryam sai da maryam matar ah, ah, uwar annabi isa alayhi salam wa huzi ilayki bi jiz'in nakalati da saƙi alaiki ruɓuban janiya wato ki girgiza zuwa gare ki da kututturun nan na dabino idan ki girgiza shi ya'ya abin ɗasa suna faɗuwa kai wannan ya nuna lokacin da ta ji naƙuda ga wuri ana ganin kamar ba ruwa ba abinci tana kuma jingine ga wannan kututturun dabino da ya bushe. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bisa ga abin da Allah ji suwa garai an ce ta girgiza wannan dabinon in ta girgiza zai zai rayu yanzu zai yaya yanzu za su haɗo yanzu za ta samu cimaka yanzu yanzu don haka ya nuna ruduk yana da matsayi shi yasa hadisin ibn salama yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce law alima Allahu anna shay'an lin nufasa khair min ar-rudubi la amara maryam da Allah ya san akwai wani abu wanda yake amfani ga masu biki daga dabino rudub wallahi da Allah ya umurci maryam da shiya don haka hadisi shi ko maimuna abin da yake cewa laysa lin nufasa khairun min ar-rudubi aw sabr babu ga masu biki abinda yake rudu ɗanyen dabino ko kuma tamur shi dabino wanda yake shi. don haka a waɗannan hadisai sun zo ne akan girmama al'amarin dabino da kuma amfaninsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga hadisin rabi' bin hushayb wato laisa linnufasa misalin rudin wala lilmariri misalin asu ba abin da ya kasance ga masu biki misalin rudin ɗayan da biyu ba abin da ya kasance ga marashi lahiya kamar zuma Allah ya gane damuwa وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفيه صفيه حدثني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله ياتيك وقال سبئنا كل النبي ياتيك من قوشي من الأسودين دقى أبو بوع دبب دقى ببق قرآن الأسودين التمر والماء دبيل دروا سول أسودين منذ صلى الله عليه وسلم الله يكبر أيوسا waɗanda kam su mun ƙoshi da su ba mu da ishi ma mu da yunwa irin wadda su shaƙin da biyu na'am haddasa na sa'idin da abi maryam haddasa na kala haddasa abu hazin al-ibrahim bin al-ibrahim na abdurrahman bin abdullahi bin abi rabi'a an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma kala kana bil madinati yahudi وكان يزلفني في التمر إلى جدال وكان لجابر التي بالأريق روما شي جابر عبد الله رضي الله عنهما yana cewa ya kasance madina akwai hudiyawa akwai yahudu kuma ya kasance bahudiyar nan yusulufini fi tamrin ilal jazal yana bani ramce ga dabino haƙin ni in mayar mai wakanan da jabir arzu allati bi ga huma jabir yana da gona wadda an bisa ga hanyar huma wajalasat fakala aman don haka ita wannan gonar wadda agarai garai bisa ga wannan hanya ta ruma to an samu tasgaro gari ta don haka a ta yi jinkiri ga biyan abin da aka bi shi amma ana fajalasa ta yi wajen shekara fa a ni yahudi sai bai yahudin ga zo mini inda da za zubin yanka ya taso ya zo mini wakacin da ake yankan wurin yana buƙatar a biya shi wala ma'azid min ha wala ma'azid min ha shay'an ban komi gare ta ba a wakacin da ya zo ban yanki ta ba fa ja'altu astanziruhu ila qabila sai ni ina cewa don Allah ya min jinkiri zuwa baki ina neman jinkirtawa ta zuwa shekarar ta a ba yana cewa shi da yadda ba ko bai bere da zalikan nabi sallallahu alaihi wasallam an ka ba annabi labari ga Jabir can da shi da wani bahudi an kai kige ka yana so ya jinkirta mai shi ku bahudi ya ce bai yadda ba don haka faƙala li ashabihi sai annabi ce masabansa imshu nastanzir li jabir min al-yahudi ku tashi mu tai mu nemi jinkirin ba ga jabir ya jinkirta mishi jabir yake wa ja'uni sun ga zo min fi na kali ina cikin dabino na wa ja'ala nabi sallallahu alaihi wasallama yukallimu yahudi sai annabi shiga yana magana da yahudi fa yaqulu abal qasim la anziru kina cewa ya kai baban qasim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wallahi ba zan jinkirta mai ba walamma mara annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya ga haka qama sai annabi ya tashi fada fa sai kewa ya fi naka daga dibin ga magana shi fa a baya kiya fa qumtu sai ni tashi. wajitu bi qalili rutbin nuzul dan kadan nan rutub na dabino huwa ba'athuhu bayna yaday nabi sallallahu alaihi wasallam gaban manzon Allah fa kala sai annabi ci. sannan annabi ya jabiru fa waqafa jabiru ta fi shidda jadi a cikin yanka yace wajadatu min hali yanku daga dabinon ga ma qadaitu abin ni biya shi bashi ne wa faddala minhu kuma abinda ni yanku an ka biya bashi kuma ya rage fa karaitu ni hita ban tsaya ba a tajibitun nabiyya sai da nazo ma'alim sallallahu alaihi wasallama ko ba shartu ni bashi bushara cewa na yanke da binu na biya ba hude kuma wanda ni yanko cikin da binu ya rage ba gonan duka ba ba dan yankuwa na an kai kuma an ka biya ba hude kuma da binu ya rage fa qala sai annabi ce ashhadu anni rasulullah na shaidar ni manzon Allah ne in ji manzon Allah don haka anan abin da yake nuna mula taksirul qalil wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yawaitar da abin da Allah kala albarka ta shiga urshin wa arishin bina'u wato gini wa qala ibnu abbas ma'rushatin wato wadanda an kasa sun kai dan sun kai sun kai sun kai abin nan daza ma yu'arushi min al-qurun abin da yake daza na daga inabi wa gairi zalika yuqalu urushuha abniyatuha ala ta urushuha abnata gininta. qala muhammad ibn yusuf qala abu ja'far qala muhammad ibn isma'il sakala laysa indi muqayyidan thumma qala fajala laysa fihi shakk na'am babu akalin jumar babu ya zo shi mula bayani akan cin jumar na dabino abin ake kira jumar wato na da lokuta lokuta waɗanda ake ɗiba sa'aci da sanda bai kai a ɗiba shi a cikin mai hito daga auriya ba gabali mu ci haddasana umaru mu da habs dinu ga ya haddasana abi haddasana a mashi kala haddasani mu jahidu abdullahi mai umara a radiyallahu an huma kala bayana nahanu inda nabi sallallahu alaihi wasallam julus tsakanin mula zaune gun manzon Allah iz utiya bi jummali nakalatin an ka zo mai jummali na dabino fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna min ash-shajari lama barakatuhu ka barakati muslimin lallai cikin icce akwai wanda albarka sakama albarkar musulmi anan abdullahi dan umar yace fa zanantu annahu ya'ani al nakala na tsammani annabi na nuhin dabino faratu an aqula na yi niyyar in ce na nakalatu in ce dabino ya rasulullah sun maltabar sai ni waiwaya fa za ana ashur sharatin sai ni gani an na goma akwai mutum tara ni an na goma kuma an ahalisuhum ni ne ƙaramin su fasakatu sai ni shu duk waɗanda da azza wani kuma da alabi wani magana ga ba wanda ya ce adabi nuna an shiga ana ta kawo kaza ana ta kawo kaza fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam hiya Mun manzo Allah ya ce ai biniya ta Abdullahi dan Umar ya san dabino shi fa haka sai ya ga gashi yana cikin manya shi ko gashi karami wannan ya nuna yaro cikin manya ya kamata ya ji kunya Allah ya gane da mu باب العجوة باب يغشي من بيان عجوة عجوة شيني دبين واند النبي صلى الله عليه وسلم يدسى لعنوسا حدثنا جمعة من عبد الله حدثنا مروان أهبرنا هاشم من هاشم النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسبح كل يوم سبع تمرات عجوة lanadurruhu fi zalika al-yawmi summun wala fihr wanda ya waye gari ko wane wuni sau bakwai wato ya waye sahiya sab'a marra sab'a man tasabbaha kullu yawmin sab'a maratin duk wanda ya waye sahiya ya karya da dabino kwara bakwai ajwatan kuma ajawa lam yadurruhu fi zalika al-yawm summun a wannan rana ko da an hada shi da guba cikin abinci ko an yi mai an sa mai guba ba cuta mai wala sihirun haka na sihiri bai cuta mishi idan mutum ya karya da dabino ajawa wannan dabino ake kira ajawa to sihiri bai tasiri garai balle guba in ji annabi muhammadu babul kiran bitamur babu ya zo shi muna bayanin haɗaɗu wajen dabino wurin ci ya an ba ku dabino ku ci shan a haɗaɗu da ire-ire ne ka ba a kawo muku wani soyi haka ce ku ci a haɗaɗu حدثنا آدم حدثنا شوبة حدثنا جبلة بن سحيل قال أصابنا عام سلت مع ابن زبير يا سامد دمو والشيكرة وتفج قال ابن زبير فرزقنا تمرا سي عز كتام دبينو يكاوم لدبينو يبام شيء أكن مكة فكان عبد الله بن عمر يمر بنا in duk mun ka zauna muna cin wannan ci maka dabino bisa ga an ba mu shi matsayin abinci to abdullahi dan umar yakan shuɗe gare mu wa na kulu muna ci ko da kani wa kulu sai do cewa tu tuqarinu kakku hada biyu kowa ya ci guda guda fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laha al-qira'at annabi yi hani in an gaba ku abu cikin jama'a ku cika dole lokacin dindin summa yaqulu ne ce illa an yasta'zina ar-rajulu kawo sai inda namiji ya nemi izinin ɗan uwansa Ya ce wa to ni in zan haɗa biyu ce mai awo ƙala shi uba, izn min qawlin ibn umar amma izinin na a nemi izini to ga maganar ɗan umar ta don haka hadisi ya zama mutum ba wai cikin hadisi yake ba Ya ce a'a da hakki na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 Allah ya ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu Allah ya samu hira waɗannan ayyuka a gidan aljanna kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce su ne Allah ya ma mahaifinsu rasuwa ya ce kafin ya rasu duk manyan ɗiyansa ya riga ya yi musu aure ya ce sai dai kuma yana da ƙananan ɗiya sai ya ware wasu dabbobi daga cikin dabbobinsa yabba wani abokinsa wasu kuɗi ya ce ga sunan da wa'ancan dabbobin a aje makananan yaran nan nasu ne ya ce to yanzu Allah ya yi mashi mahaifin nasu rasuwa sai wa'ancan manyan ɗiyan nasa suka ce ba su yadda da waccan maganan ba sai dai a kawo dukiyan a gane domin a raba gado ya ce to Allah malam menene gaskiyar wannan maganan a'a idan shi mahaifin yana da rayuwa ya ce ya ba waɗannan yaren wanga abu domin idan su haka yi ma'isar waɗa a yi musu aure ko kuma ya ba su domin dai wani tanadi domin ta uba ya hidda abin nan daga hannu ya ba wani ya riƙe musu to wannan abin da ya ba su a ya tabbata na yaran cewa a dawo da shi a haɗi bai taso ba a cikin tuwadul hukam shahida abinda yake faɗa walil abi qabdu lima qad wahaba wala da husagiru shar'an wajaba illa ya abu min laqadai wa shartuhu khuruj min yadayhi wa in yakun mawdi'a sukunahu yahab wa inna ikhla'ahu hukum wajab wato uba yana daman ba ya karban ma ya'ya ne ƙanana abin da ya ba su kyauta bisa ga shari'a ko bisa ga wajibi sai huwa in yana da kuɗi ya ɗibi wasu kuɗi cikin kuɗin nan ya ba yaran to abin da a sharaɗi kuɗin su yi ta hannu nai wa shar'uhu min yadihi su ita daga hannunsa a ya ba wani amini ya ce ya aji in ya aje wakaci ya yi a wa yaran nan ɗawayen yadda an kaci za a yi musu a cikin mai yara sharhin tufa ya ce wala ya duru baka'uhu ta hata yadi yadi abin alwahib bai cuta ma kyauta ba wanzuwar ta karkashin hannun uba wanda ya kyauta da hamsin shagi na 155 juz'i na duk don haka a in gidana wanda yake zaune ce ya basuwa da a sharadi to shi ta wa in ikhlaq da gida na hukum wajab hukunci na wanda ya wajaba saboda haka manyan diya ko bar makananan diya da an ka ba Allah ya amsa musu kayan su an ka ba su abinda uba ya bari wanda ba wannan ba a taro a raba shi gado wallahu a'lam wanda yace malam menene hukuncin sai mu mace gado idan za a aurar da ita ita shi mahaifi ne yake da hakkin sai mata gadon ko ko mijinta ya ce sannan kuma yana su malam ya yi kira ga iyayen da suke cewa ba su ma 'ya'yansu aure saboda rashin gado a gado yana cikin abin da aka tajahizi da shi zuwa gidan miji wato tattala a tsaye da shi gidan miji wannan nauyin uban iyala, yawa fi ta jihizin zuwa gidan miji shi ko miji nauyi ne na ya ba da kudin sadaki a yi da su in ba su isa ba uban ta cika amma in uba ya riga ya yi to shi kenan kuma ya halatta miji ya ce a bari shi zai wa 'yar kayan ɗaki madadin sadaki wajaza bishawarati ya halatta a yi sadaki da yin kayan متاول بي معروف اما ma'ruf amma in za a yi ayi alwasu abin da a tsakiya ka ayi ƙasa ka ayi sama sai an kai sama ba illa amma kai ƙasa akwai illa to anan in ka duba cikin bulgatu saliki shahi na 410 to amma in ka koma muktasar halin shayi na 318 ya ce wa alal wali awar rashidati ma'unatul hamli da baladi mina al-mushtarak illa li sharti wato ya tilan na ga wali ko kuma ya wanda an rashidiya wanda an ka ara masa rashidiya ta ba uban Ɗawaini ya ɗaukar kaya a kai garin da ta an kai in za za su zauna da mijinta wannan nauyin gidansu na nauyin ubanta na in uban bayanan nauyin ta a to kina wai kaya uba muktasar halil shayi na 318 amma miji na iya cewa a bari shi shi gado ko shi kayan daki da kudin sadaki wallahu a'lam wanda ya ce shi ne yake sayan kaya daga wani gari ya ce wani lokaci yakan tura kudi a turo mashi kayan wani lokaci ne kayan suka zama nashi ya ce shi ne don azama mai mota sun zama nashi ko ku sai sun shiga hannunsa ya ce sannan idan kayan suka zama matsala bisa hanya mm-hmm. waye zai yi hasara kayan da aka sayar ga wanda ya sayi a wannan lokaci namu da adda waya su yi ciniki da shi ko suna online ko? su yi ciniki da shi ya sallama mai ga su ka gamsu na gamsu ya sa waɗanda awakin lalle a ɗoro ga mota a to da su suna in suna wannan yan an ƙare haka kaya sun zanna mushtari mai sayi amma idan sai an so da su ya duba to kaya na ba'i na mai sesuwa imamu malik rahimahullah ya ce lil ba'i an yata masaka bil mabi hatta ya qabla saman mai sayarwa shi an rike da abin da ake saisuwa sai lokacin da amci kuɗi to ai ka ce an yi ya bashi kudi kuɗi wani lokaci ya shi bashi mm. ko ba haka ba mm. to in ya karbi kuɗi mai sai ya biya ya bar su wuri ne a jiya ko an kai irin wadakaccen ga sai an ka ce ka sun halaka wani saddaku bila yamina an gaggasa ya koran tsuwa bai fi talabi a cikin halaka kayan ga illa an yi ham sai inda ana tuhumta ta da yaudara to wani an kai shi kotu ko ya saka da sai a rantsar da shi wallahu alam wannan daga garin ku ci na'am ya ce malam game da tambayar da aka ansa satin da ya gabata hmm. inda aka yi tambaya akan aka ce ya halatta yayan mutum uwa ɗaya uba ɗaya ta shayar da shi bayan rasuwar mahaifiyarsu hmm. ya ce to malam ɗiyansu ita wannan da ta shayar da shi da ɗan wanda aka shayar ya halatta su yi aure tsakaninsu ai dama da ita wanda ta shayar da shi wanga ko dori uwarsu ɗaya ubansu sun sha nono guda kuma ba su aure tsakaninsu amma ɗanta ita wanga mata da ta shayar da wanga yaro nono to ɗiyatta ba ɗan wanga namiji ɗan wanga namiji da an ka shayar mamma to wanga mata ko ba ta shayar ba ta yi mai yawa ko ba haka ba domin ta zama uwa wajen shayarwa ga wangon ga uba don haka ɗanai bi almenta bi almenta domin ya uwa uba ne ta wajen shan mamma amma jikokin suna wuri Allahu ala wannan daga garin Jos ya ce malam mace ce Allah ya mata rasuwa ta bar mijinta da mahaifiyarta da kuma ɗiyanta maza guda hudu ya ce malam ya za a raba wannan gadon ta bar mijinta na'am da mahaifiyarta da mahaifiyarta da ɗiyanta maza hudu ɗiyanta maza guda hudu na'am to anan mijinta yana da rubi. don ta bar mijinta da uwarta ko da mahaifiyarta na da uwarta mm. da ƴaƴanta guda hudu hudu maza mm. Mm. maza ko na mijin tana da rubi domin an akwai ɗiya, uwarta tana da ɗaya cikin shi da sudusi domin akwai ɗiya, sannan ɗiyanta maza su a sibaina don haka nan yaya za a yi sai a buga da sha biyu an ka buga da sha biyu kashi uku cikin sha biyu su an rubi sai a ba miji sannan kashi biyu cikin sha biyu su a sudisi ko sai a ba uwa kashi bakwai ko to su ana iya ga maza guda hudu sai su yi asibci sai su dunkula su kai takwas sai kowa ya ɗauki bisa a huta na'am wannan daga jihar sokoto ita mm. yana somalin ya yi kira ga iyaye maza ko mata mm. wanda idan miji ya mm. saki matarsa ko kuma ta yi tashi hmm. sai su ce ba za ta koma ba ya ce domin shi hakan ya faru da shi yanzu kusan shekara ɗaya yana ta bibiya a mayar da ita ba a mayar da ita ba hmm. ya ce sana idan haka ya faru da mutum wani mataki ya kamata ya ɗauka a matar da miji ya saka daga baya ya ga yana son abitai kuma ya yi rija abitai so kowaye sun yadda ko ba sai ta koma yadda ko kuma a'a yana idda su ta kai makwara to idan a shi ni je ko dalali wannan da shi Allah kai muku wa'azi ga wanda ya zai na imani da Allah yana imani da ranar ƙarshe koma wasu zalikum akalakum wannan ya tsarki gare ku domin kada a koma ga labe-labe a lura zina wa haɗa haru ya tsarki a'a kakka ce aibe faruwa a'a wallahu ya alamu an tumla ta alamu Allah shi ne mai sani amma kuma ku sani wato wannan ya taɓa saduwa ya taɓa faruwa ga wani sahabi ma'aƙidu yana da wata ‘yar uwa ma'aƙidu bin yasar yana da ‘yar uwa mijinta ya sake ta mijin ya yi niyyar ya mai da matarsa sai ma'aƙidu ya kato kaso ce wallahi ba ta koma bin yasar wannan wannan yar uwa tashi sunanta Jumailatu ai tasgirin Jamila ne ko kuma wasu malaman ta suka ce Lailata wasu ko suka ce Fatima mijinta Baddahu bin asif ce ta yalla ce ya da mai shita bimani wato ma'ana bisababi wusulihi da sababin wato manishi hito ga mata ko namiji min rajulin aw mar'a namiji na ko mace anan in ta istimna'i sai mazi da sai mani to wanka ya zan wajibi gare ta in ba ta yi wanka ba ta namiji ne ba amma inda an ce wanka yana wajaba bi mani bi sababi khuruji mani amma la bi maniyin wasala lil farj wala wal amma banda maniyin da ya ga farji na mace ko da ta ji daɗi shi bai wajautar da wanka amma idan mani ya hito mata bisa ga jin daɗi to wanka wa zama a nan macen da aka kwance ƙarƙashin ruwa namiji na saman ruwa kwance sai mulki mani ne gwamci ko da ya kwado sai daidai da farcinta dama inda ya kabila kenan sai ta jiraɗi to wannan bai sa wanka amma idan ita ta yi istimnaki ko ta shiga da hannunta ko ta yi wani abu da shawa mani fito mata to wannan wanka ya zan wajibi to anan tunda wanka ya zan wajibi sai ta duba da wani lokaci na taka irin waɗanga abuwa kuma duba ta yi wankan ta yi sallah ba amma idan yanzu aure ya gitta ta yi tunda abin ta ɗauka sai an sadu sai zama an sadu tana wanka da sadu kuma tana sallah to sai ta duba sallolin ta bari can baya sai ta kwatanta su sai ta rama su in sai haka na katsanta Allah ya gane da mu Allahu a'lam sai mai tambaya na karshe daga jihar Gombe yace da Allah malam ya za a raba wannan gadon yace kaka ce Allah ya mata rasuwa ta bar yar uwarta shakikiya da kuma ƴaƴan dan uwanta li ummi da kuma ƴaƴan diyarta maza da mata hmm. ya ce da Allah ya za a raba wannan gadon a ah. Allah shi mata rahama ya ce kaka ta mutu a a mace ta mutu ta baɗe uwarta na iya hmm. ita yan wata shigiga kakata ta a a to to amma ita wannan ta mutu baɗe shi shigiga amma tana jikoki hmm. haka adada ya ce a jara ma hausa <laughs> to amma jikokin wannan ɗan uwanta da ummi iyalai sannan nan kuma ɗiyan ɗiyarta ba fa aka ba to abin da allan ita zai yawa shakikiya guda ta ko? Eh, guda ta to sai abu ga dukiyar ta biyu a ba ta rabi sauran rabin ga sai a koma a lalabo tana da yan uwa wala a dan wa ƙane na uba guda wala uwa ɗaya uba ɗaya amma sai ya shi ‘yan washe ƙiƙiya ko mm. gaba tana na uwa ɗaya uba ɗaya mm. to ko akwai na uba guda to sai a ba su rabin ga ko akwai dan wa ƙane sai a ba su rabin ga amma ɗiyan ɗan uwan tulumi ba su gado mm. ɗiyan ɗiyar ta ba su gado gare ta malam ya kun an hudu unsa mace ta yanke gado inda ɗiyan ɗanta na namiji ɗiyan ɗanta namiji to nan ka asu zafin su tuka su kato hmm. ko shaƙi ya gabata samun komi yan suna amma zo ce wanda an kai ɗan uwa lamin ummi ɗan uwa al’ummi ummi bai ciki Ɗan uwa al’ummi ummi a ciki ba ne ba inda iya addare iya sai a ba ta nufi a ba ya otu shi kika nufi sun ce gado duka ta ma ga diyan ta na annan sai dai su yi kukan kaka ta rasu Allah ya mata rahama in ko babu wanda za a ba cikin dangi ba kowa to sai a koma ga rahimu sai a ba ɗiyan ɗiyarta wallahu alam Allah ya saka da alkhairi kuma la'akari da lokaci insha Allah nan za mu dakata muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi da ƙarshe muna ƙara tunatar da 'yan uwa musamman wanda suka saba ba da gudunmuwa duk ƙarshen wata yau kusan wata ya tafi so muna tunatar da su da a ci gaba da taimakawa fi sabilillahi muna rukun Allah ba da ikon taimakawa akwai dan uwa da muke nan tare da shi kusan koyoshe Allah ya kaddara mahaifin shi yana fama da rashin lafiya yana asibiti yanzu haka muna rukun Allah ya kara ba shi lafiya haka imam namu malam Muhammad Audi shi ma muna rukun Allah ya kara ba shi lafiya da sauran marasa lafiya gaba ɗaya